أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد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 mu da sake haduwa a wannan rana ta lahadi ashirin da hudu ga watan sha'ban hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara dubu ɗaya dari hudu da arba'in da shida kuma yau ashirin da ga watan biyu miladiya dubu biyu da ashirin da biyar Allah madaukakin sarki ya kaddara haɗuwanmu a wannan masallaci na masjidu bilal bin rabah a nan jihar garin kebbi jihar nasarawa inda muka saba haɗuwa a irin wannan rana a irin wannan lokaci domin karatu cikin littafin al'aqidar fahawiyya wallafawar shi abu ja'far al wadda ya rasu hijira shekara 321 Allah madaukakin sarki ya ji kai shekara muna amfani da ta'alikin babban malamin musulunci a sheikh muhammad nasiruddin albani wanda ya rasu ina shekara dubu ɗaya ɗari hudu da ashirin allah maɗaukakin sarki ya ji kai shi gafar ta mishi a zaman da ta gabata mun tsaya a fakara ta sittin da tara inda mala yake cewa wa nara salata khalfa kulli dhanbin wa fajirin من أهل القبلة وعلى من مات منهم cewa mu ahlus sunnati wal jama'a muna ganin dacewa da halarci na yin sallah a bayan dukkan wani musulmi mai dabi'an kirki ko mai mummunan ɗabi'a matuƙar shi sallarsa a shekaran kansa ingantacce ne ya inganta ya halatta kuma ya yi limanci kuma wani ya mai shi sallu a wannan bakara muka karanta muka yi dogon bayani gwargwado game da Sheikh Muhammad Nasir Albani ya kawo da kuma sharhin Imam Ibn Abdul Aziz al rahimahullah ta'ala a cikin sharhin wannan littafi. Yau za mu tashi a bakara ta saba'in daidai kuma yau zai zama karatunmu na ƙarshe sai bayan ramadan in muna masu masu rayuwa mu insha Allah ta'ala Allahumma balighna ramadan bi iman malam bakara na 70 bale ce wala nuzilu ahadan minhum jannatan ولا نارا ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا به ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونظروا سرائرهم إلى الله تعالى فلك سوى أهل السنة والجماعة لكن عقيدة أهل السنة شنو ولا ننزل أحدا منهم جنة ahlus sunna ba sa ba wa kowa masauki a gidan aljanna wala naran haka ba sa ba kowa masauki a gidan wuta ahlus sunna na'am gara kasa yace wala naran haka ahlus sunna ba sa ba kowa masauki a gidan wuta ma'ana ba wani a cikin aqidar ahlus sunna ba sa kallon wani ce wani dan aljanna ne ko su kalli mutum su ce wani dan wuta ne matakar wannan din min ahlil qibla bana yana daga cikin musulmai al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi a cikin aqidar ahlus sunna ka kalli wani ko ka ce wani dan aljanna ne ko ka kalli wani ko ka ce wani dan wuta ne wala nashhadu alaihim bi kufrin kuma ahlus suna ba ma yi ma wani shaidan kafirci wala da shirkin ba ma yi wani shaida na shirka wala da ifaqin ba ma yi wani shaida na munafunci ma lam yuzhar minhum shay'un min zalik matakar wani abu daga cikin shirkan ko na kafirci ko na munafunci bai bayyana daga gare su ba na mutum babu wani alama na kafirci da ya bayyana gare shi ba ga wani aikin kafirci ba ga wani aikin shirka ba ba ga yayi wani aiki na munafunci ba to aqidan ahli sunnati wal jamaa ka ce kafiri ne ko ka ce mushriki ne ko ka ce munafiki ne a ce me ya faru ka ce to ai tun da kaga yana mu'amala a'a malam yadhhab shay'un min zalika to ila wani ya ce to in kile yana yi a koye fa sai malai ce wa nazaru sarairahum ila Allah ta'ala muna barin abin da ya kuya mana game da al'amarin mutane to muna barin mutane ne da Allah madaukakin sarki shine ya san ya in ya'lamu sirra wa akhfa shi Allah madaukakin sarki shine ya san abin da yake koye da ma abin da yake fi koya koyuwa an gane ku wannan ita ce kaidar ahlus sunnati wal jama'a Sheikh Muhammad Din Al-Albani rahimahullahu ta'ala sai yake sharhi a maganan farko cewa wala nuzilu ahadan minhum janna cewa mu ahlus sunna ba ma ba wa kowa masauki a aljanna Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani sai ce illa al-asharata al-mubashshirina bil janna sai dai waɗannan guda goma da aka yi musu albishir da aljanna akwai al'ashiratul mubashsharuna bil janna waɗanda a zama ɗaya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya dinka ambato sunan su ɗaya bayan ɗaya har zuwa goma na farko sai ce abubakar bil janna ya ce umar bil janna عثمان في الجنة علي في الجنة عبد الرحمن بن عوف في الجنة سعد بن أبي وقاص في الجنة سعيد بن جبير بن سعيد بن زيد في الجنة haka manzo Allah ya lissafo sai ne kai goma kowanne ya fara sai ce fil jannati yana aljanna to kai ma ka dole ka fara zaka ce dan menene shi dan aljanna saboda waye ce dan aljanna ne annabi Muhammad sallallahu alaihi to kaga nan za mu ce ɗan aljanna ne amma mu muka ba su masauki a'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya ba su malaki wa Abdullah bin Sallam da Abdullah bin Sallam wannan babba daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda malami ne a cikin addinin yahudanci kafin ya musulunci malaki wa ghayruhum da kuma wasu su waɗanda ya tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ƴan aljanna kaman Ahmadu Badar yace na Allah tala ala ahli Badr fa qala i'malu ma shi'tum inni ghafartu lakum annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kalli waɗanda suka halarci yakin Badar Allah ya ce musu ko aikata abin da ku ga dama na ya ce ku bayan ya tabbata sahabi ya halarci yakin badar dole kai da cewa menene shi dan aljanna kamar wanda ya zama daga cikin almuhajirun والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار هذا الله ملوك جدا يا تبت سوى الجنة كما تسكي بيعة الرضوان ها شكرا حديبية لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا هذا يعتبر مدينة تكون سيوانا بيعة الرضوان يقول شيء ما كي تبت سيوانا بنين شيء الجنة ها كمان سعد بن معاذ radiyallahu ta'ala an da kace shi a yaki a gazwatul ahzab annabi sallallahu alaihi wa wa sallama ya tabbatar da cewa dan aljanna ne to haka da sauran shine malai anan yake wa bairu da wasu waɗanda ba ambata ba malai ce fa inna nashhadu lahum bil jannati ala shahadati rasuli sallallahu alaihi to waɗannan za mu ba da shaidar cewa ‘yan aljanna ne saboda shaidan manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama akan su cewa ya aljanna an fahimta da ku bale to qad sarraha al musaddiq rahimahullah ta'ala bi dhalika fi al baqara al khamisa wal wattisi yace malan yayi wannan bayanin a bakara ta ta wace da biyar wanda za mu zo mu karanta sai malan yace wa min dalali ba'd al kutab al yawm yace daga cikin fatan wasu marubuta na yau wa jahlihim da jahilcin su, غمزهم لعبد الله بن السلام بيهوديته قبل إسلامه sai suka wannan jahilcin da batan sai ya ja su zuwa ga sukan shaidan aljanna da annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi bin Salam. wai da cewa ai da ai ya yahudanci kafin ya musulunta saboda ka ba su yadda da shaidar da annabi ya masa قالت مع شهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم له في الجنة جد شهادة من الله صلى الله عليه وآله وسلم يما صدقنا على الجنة يشي كما في صحيح البخاري كما يتبتع في البخاري ما ليش وليت شعري أي فرق بين من كان يهوديا فأسلم وبين من كان وثنيا وأسلم laula al-asabiyyah al-qawmiyyah al-jahiliyyah wale ce kai tona to menene bambanci tsakanin wanda da yana yahudanci ya musulunta da wanda da bautan gumaka yake ya musulunta me bambancin su in ka yadda da al'asharatul mubashshiruna din nan wanda manzo Allah ya lissafa cewa 'yan aljanna ne to su fa da bautan gunki suke yi ko sai suka musulunta suka yi aiki har Allah ya kalli aikin nasu ya fa da rahamansa da falalansa ya tabbatar da cewa su ɗan aljanna ne su kada da nasu sai wanda yake yahudanci wanda ba bai taba bautan kunki ba yahudancin da yake kuma bautan Allah yake bisa karantarwar annabi Musa alaihi salatu wassalam sai shine kace baka yadda da shedan da aka masa ba saboda ya taba yahudanci ha malai sai in ba bangaranci da jahilci ba ba abin da zai sa mutum ya faɗi wannan ba abin da zai samu mutum ya faɗi malike bal hunaka farqun yace kai akwai ma bambanci akwai fiti yace fa qad jaa fi sahihain Hadithi ya inganta da cikin sahih bukhari da muslim daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa salatun lahum ajruhum marratayn annabi sallallahu alaihi ya ambato su mutane guda uku yace waɗannan mutane guda uku suna da lada ninki a ciki yace wa rajulun من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فآمن به واتبعه وصدقه a cikin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi za a basu lada ninki biyu yace akwai mutumin da da ba yana cikin ahlul kitab mana yana yahudanci ko nasaranci yayi imani da annabi in nasaranci ne yayi imani da injila da annabi Isa in yahudanci na imani da annabi Musa ya imani da attaura ya yi imani da annabi shi yana bautan Allah yadda yake a cikin littafin da annabin nashi ya zo da shi wa adraka annabiyya kwatsam sai riski zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa amana bihi sai sake imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tabahu yayi mishi biyayya wa saddaqahu ya gaskata shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wannan yana da ladanin ki biyu za ba shi ladan wancan addinin da yi, kuma za sake ba shi ladan imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaga in dai za a yi maganan fifiko ne to kaga Abdullahi bin Salam ya ji wancan me fifiko ke da to da shi yanzu yana da ladanin ki na ninki biyu su kuma abin da suka yi na bautan gumaka zunubi suka samu amma musulunci da suka yi shi ya wanke ne zunubin so da islamu ya ci kuma qablahu shi kuma la aikin lada ya da addini yayi ya musulunta sai ladan ta ci gaba da tafiya kaga inda in akwai wanda ya fi tantanta ma a tabbatar na shi na Abdullahi bin Sallam malai ce fa hada lahu ajran duna alwasani idza aslama falahu ajr wahid yace kaga wanda yana da lada ninki biyu sabanin wanda shi a da gumaka yake bauta sai musulunta kaga shi lada da yake da shi na musulunci bai da ladan addinin da ya kafin ya mai kafin ya an fahimta ku wannan shine abin da Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala ya ya faɗa akwai dan jawabin da Malam Ibn Abdul Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala yayi bayan da ya faɗi cewa wala nunzilu ahadan minhum jannatan wala naran yace mu ahlus sunna ba ma ba wa kowa masauki ko mu ce wani ɗan wuta ne ko mu ce wani ɗan aljanna ne ba ma wannan ne sai malam ibn abdul is al-hanafi yake cewa yuri yace malam at-tahawi yana nishi anna la naqulu an ahad mu'ayyan min ahli al-qiblati innahu min ahli al-jannati aw min ahli an-nar cewa mu ahlus sunna ba ma ayyana wani mutum guda mu ce wani wani kai dan aljanna ne ko mu ce wani kai dan wuta ne ba ma yi illa man akhbara as-sadiq sallallahu alaihi wa sallam annahu min ahli al-jannati kal ashrati radiyallahu alaihi sai dai waɗanda wanda yake mai gaskiya as-sadiqul masduq mai gaskiya abun gaskatawa sallallahu alaihi wa sallam sai dai wanda in shi ne ba da labari ya ce wani ɗan janna ne kamar wannan sahabbai guda goma da muka yi magana da su ya ce wa in kunna na hudu amma kuma ahlu sunna muna cewa innahu la budda an yadkhula an-nara min ahli al-kaba'ir man sha'a Allahu idkhalahu an-nar muna cewa babu makawa wanda ke aikata manyan laifuffuka wanda Allah ya ga daman ya sashi a wuta zai sashi a wuta to da Allah ya faɗi cewa wanda ya laifi kaza zai shiga ina wuta yake thumma yukhraju minha bi shafa'ati shafi'ina sa'annan kuma a fitar da shi daga wannan wutan da ke kan masu ce bi ma'ana ahlus sunnati wal jama'a ba za su kalli wani sai wani dan wuta ba amma kuma dole za su ce mashayin giya dan wuta za su ce barawo dan wuta za su ce maci amana dan wuta za su ce makaryaci dan wuta ko ba haka bane to da haka Allah ya faɗa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa amma ce wane da kana ƙarya wallahi sai ka shiga wata ba za mu ce ba to da ai laifin da yake bai kai shirka ba kuma Allah ya ce wa yaghfiru ma duna zalika liman sha Allah ya ce a ranar alkiyama yana yafe ma wanda ya ga dama wanda laifin shi bai kai shirka ba ka sani ko shi yana cikin wanda Allah ya ga dama kaga baka sani amma hukuncin laifin ma dole kai ne dole ka fara an fahimci bambancin malai ke cewa ah, walakin na naqin fi shak al muayyan fala nashhad lahu bi jannatin wala narin illa an ilmi amma mu tsaya akan wani mutum guda da mu ce wa wani muna masa shaidar dan aljanna ne ko mu ce wa wani muna masa shaidar dan wuta ne ba mu haka sai da ilimi da yaƙini cewa wannan abin ya faru ko ba mu wanda zai bada wannan ilimin da yaƙini sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malai ce li anna al haqiqata batinatun wa ma da alaihi la nuhiru bi yace so da asalin hakika na mutum ba wanda ya sai sani abinda mutum ya mutu akai ba wanda ya sai sani kila jiya ba ku haɗu da shi ba shekaran jiya ka san makiyayin jiya tatil jiya ba ku haɗu ba yau sai ka ji ya mutu sai ka ce ko oh, wani suna wuta ai dan giya ne to daga shekaran jiya zuwa jiya ka sani ko ya tuba ko ba zai ba? zai yiwu zai iya wa yaro ba yau da safe ka san shi dan giya ne aka ce bayan magariba ya rasu sai ka ce wani dan giyan nan ai dan wuta ne daga safe zuwa rana ba zai iya tuba ba sai tuba kuma Allah ya karbi tuban shi wa inni la ghaffarun liman tab Allah ce ni mai gafara ne ga duk wanda ya tuba haka Allah ya fada ya ibadi kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah ce ya ku bayina waɗanda suka yi barna wa kawunansu kar ku tira tsammani daga rahaman Allah ni ina gafarta zunubai baki ɗaya kaga baka sani ko ya tuba ba ba ma wannan yake lakin nafzu lil muslimin wa nafaqu ala al muslimin sai dai waɗanda muka muka sani ya bayyana daga gare su kyautata mana musu fata waɗanda ya bayyana gare mu cewa masu munana muna ji musu tsoron kar su mutu akai kuma su haɗu da fushin Allah an fahimta ku shi za ga ahlus sunnati wal jama'a babu wani malami da za a kira sunan shi wace sun ce Allah ya ji shi Allah ya gafarta mishi sabanin yan bid'a ko yan bid'a su suna kiran nema da su da yakinin cewa ma shi ya riga ya haye su shi su ne ma ya tece su wallu sunna ko ba sa wannan ko komai girman ka tun daga tabi'ai aka kira tabi'i wa da ce rahimahullah ko ba ka bane aka kira atba'u tabi'in za ce rahimahullah aka kira wanda suka biyo bayan su aka zo kansu imam malik za ce Allah ya ji kai shi gafarta mishi to da har yanzu muna musu fatan Allah ya ji kansu ya bi ya gafarta musu amma ka sakankance ka ce a ah, wani tabi'i ne fa dan aljanna ne ba ma wani wani fa a wani dan wuta ne ahlus suna ba sa wannan kuskure ne a aqidar musulunci kuskure ne a aqidar ahlus sunnati wal jama'a a gane ku sannan abu na ƙarshe da malai faɗa a wannan fakara cewa muna barin sirrin mutane ma Allah madaukakin sarki wa nazaru sara'irahum ila Allah ta'ala abin da ya koye daga gare mu muna barin ma Allah ne madaukakin sarki wannan shine abin da mu aka umurce mu da shi shine malai ibn abil iz halafi yake cewa li anna qad umirna bil hukmi bil zahiri wa nuhina 'an al-dhanni wattiba'i ma laysa lana bihi ilm yace mu an umurce mu ne da yin hukunci da zahiri abin da ya bayyana kuma an hane mu hukunci da zato an hane mu bin abin da ba mu da cikakken ilimi a kai ba mu da cikakken ilimi a kai Allah ya yi ijtanibu kathiran min al-dhanni inna ba'd al-dhanni Allah ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا Allah ce karka furta abin da baka da ilimi a kai abin da baka da cikakken ilimi a kai karka kar bakin ya bude ya faɗa saboda ai da ji da gani da zukata duka abin tambaya ne a wajen Allah ran tashi kalmiya baka in ka ji ka furta ka ji ka kudurta ka ji ka faɗa alhali baka da ilimi a kai ko ka shirya amsan da zaka ba wa Allah a ranar tashin alkiyama an gane ku wannan ita ce aqidar ahlus sunnati wal jamaa fakara ta 71 malike wala nara sayba ala ahadin min ummati muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama illa man wajaba alaihi saybu malike mu ahlus sunnati wal jamaa wala nara sayba ba ma ganin halaccin daga takobi daga makami ala ahadin min ummati muhammadin sallallahu daga makami akan wani daga cikin al'umman annabi muhammad sallallahu illa man wajaba alaihi sayyid sai dai wanda daga makamin akan sai zama wajibi musulmi baya daga makami akan dan uwansa musulmi musulmi baya tsora da dan sa min al kaba'i yana da cikin manyan kaba'irai tsora da dan uwanka musulmi koda da wasa koda da wasa ne a gane ku koda da wasa ne ba a annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa mana rijalul muslim kufrun ko a farkon hadisi ce sibabul muslim fusuq wa qitaluhu Ya yaƙan mutum musulmi kafirci kafirci ɗayan biyu zai zama kufurin asgar zama kufurin akbar in ka yaƙi mutum musulmi ka ɗaga makami a kan shi wanda bai cancanta a ɗaga makami a kan shi ba kuma kai hakan da jin cewa halal ne abin da kai daidai ne wannan kafirci ne mutum fita ne a musulunci kwata-kwata So da ka halalta ma kanka abin da Allah ya haramta ma. amma in kai kana jin cewa abin da kai laifi ne amma tsaban ta wurin kai to yana ya zama kufurun asgar ya zama kufurun ni'ima ke ya zama bukilci ke ba ka kafirci na fita a musulunci amma akwai waɗanda shari'ar musulunci ya tabbatar da cewa hukuncin su ne hukuncin kisa kuma Allah madaukakin sarki da hikimansa da iyawarsa sai bai bar hukuncin kisan a hannun gama garin mutane Allah madaukakin sarki ya keɓance waɗanda su ne ya dora musu su hukunci su ne hukuma hadisi ya tabbata a cikin sai bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ke cewa la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة النبي صلى الله عليه وسلم كتوى جنم متم مسلمي wanda ya shaida babu abin bauta bisa cancanta sai Allah kuma ya shaida lallai ni annai Muhammad manzon Allah ne to jininsa baya halalta sai da ɗayan abubuwa guda uku abu na farko yake a sayyidu zani katangagge kuma mazinaci mutum yana da aure sai ya yi zina ko ya taɓa yin aure sai ya yi zina ko mace tana da aure ta yi zina ko kuma ta taɓa yin aure amma yanzu babu auren sai ta yi zina hukuncin ta shi ko hukuncinsa shi ne hukuncin kisa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zantar har so uku a rayuwarsa ya zantar ma ma'iz ya zantar ma zamidiyya sannan ya zantar ma wasu yahudawa guda biyu shigan ma'iz da kai shi yazo ya samu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nayi zina kuma na taba yin aure annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce a'a ko dai ka dai kama ta ka san sumbance ta ya ce a'a ya sula zana na annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi muku tsantai shi lafiyar shi galau yana da hankali babu tabuwan hankali ka ce lafiyar shi galau annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aje aje shi ita ma ga midiya ita ta kawo kanta ta ce ya rasulullahi na yi zina a wanke ni kaga imanin sahabbai ko. na yi zina a wanke manzo Allah ya kau da kai ya sake dawowa ɗayan gefe ta ce sula na ce na yi zina a wanke manzo Allah ya sake kau da kai shi ya sake dawowa ta maimaita annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ki tafi sai kin haihu so ta dauki ciki da zinan ta tafi bayan da ta haihu ta dawo ta ce sula na haihu manzo Allah ya ce ki tafi sai kin yaye yaron da yanzu yaron yana dogaro ne da nono da ta tashi dawa ta dawo da gurasa a hannun yaron ta tabbatar ma annabi zai iya cin abinci ko ba nono zai iya rayu Allahu akbar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce aje a jefe aka je ana jifan da jinin ta sai tsalluma wani daga cikin masu jefe ta sai faɗi wata magana a ta manzo Allah ya ce mishi kul wannan matan ta yi tuban da inda za a raba mutane saba'in na garin madina sahabai ta ishe su ga aljanna a ga imani na sahabai ko ita kadai tuban da manzalla ce da za a raba mutum saba'in sahabai na garin madina ishe ta su shiga aljanna sannan annabi sallallahu alaihi ya zantar ma yahudawa wasu yahudawa su biyu su ma duka suna da aure su kai zina aka kawo su a attaura hukuncin da ke cikin attaura shine a jefe su a kashe su sai suka ce a je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ko za a samu wani hukuncin da bai kai wannan ba ka san mai yahudi kullum damuwan shi tunanin shi zai ma Allah wayo haka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi umarnin cewa ka ce musu fa'tu bi tawratikum fatluha in suka zo ka musu hukunci ka ce ku zo da attaura aka zo da sai ce tambaye su menene hukuncin wanda yake da aure yi zina a cikin attaura suka ce abin da ke cikin attaura shine za a shafa mishi za a shafa musu abu baki a fuska a dan zagaya da su kasuwanni a dinga dan zage su shikenan sai a sake su Abdullahi bin Sallam da muka zo magana akan shi dinnan yace ba manzo Allah ƙarya ne to shi malami ne a Yahudancin kafin musulunta ba ƙarya kusa da gida ai yace ku dauko a tauran suka dauko aka bude gurin yace karanta da aka tashi karanta wanda zai karanta sai rufe gurin da hannunsa sai karanta gaba ya karanta ba Abdullahi bin Sulaiman ya daga hannun kana ya daga sai gashi hukuncin shine abi a kefe su har lahira aka sa aje a kefe su saka wannan shine hukuncin wanda ya sa tangage wanda ya zai ya taba aure ko kuma a yanzu yana da aure amma inda ya yi zanen lokacin da bai da aure amma a sirin shi yake wani da shaidu tabbatattu na gani da ido cewa ya yi zanen amma a yanzu ya aure to za bi hukuncin shi na lokacin da ya zanen ba hukuncin shi na yanzu ba in bai taba yin aure bai zina nuna hukuncin shi mi a da ko za mu ka bulala ɗari kuma babu tausayi Allah ce wala ta kuskum bihima ra'fatan kar ku taba jin tausayin su in ka je tausayin su ka sa ma Allah kana da zunubi so da kana muri kana dariya kana alagara to kaga abu na farko ke as-sayyibu zani abu na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wan nafsu bin nafs da kuma rai saboda rai in wani ya kashe wani a shari'ar musulunci shi ma kashe shi ake in wani ya kashe wani to ana baiwa waliyan wanda aka kashe zaɓi ɗayan uku ko a kashe wanda ya kashe musu ɗan uwa ko ya biya niyya ko kuma siyadi an fahimta ku ba wani bane zai musu hukuncin ba hukuma ba ce za ta musu hukunci amma ka ga a hukuncin demokarasi hukuma ce za ta yi hukunci ko za ta yi wannan kayan hukuma ne ba naku ba ne a musulunci su za a ba su zabi in waɗanda in yana da iyaye iyayen ne kawai za su yi hukunci ba ƴan uwan shi in ba shi da iyaye sai ƴan uwa ƴan uwan su za su yi hukunci in yana da ƴaƴa to ƴaƴan shi su za su yi hukunci in a ƴaƴan akwai wanda bai da wayo to wani ba zai yi hukunci a maimakon shi ba a dole za a ci gaba da tsara wanda ya kashe mishi ba har ya yi wayo yana zai shi wancan yana jira har ya yi wayo ya yi wayo a ce to zo kaga wannan yace eh shi ne kashe babanka kana ɗan ƙarami ko kana ciki da yanzu ga shi kana zaɓi ɗayan ko a kashe shi ko ya biya diya ko ka yaje an fahimta ku dole za a jira shi ya girma a yi hukunci tukun ya yi hukunci an fahimta ku kuma wannan ɗin yana tsare ba sanya shi za a yi ba yana nan a tsare kuma har yau kasashen da suka diga wuce kwatanta tsarin shari'a musulunci suna yi ba ma mutawa malamin mu Dr. Jamil Associate Professor Jamil Yusuf Zarewa na garan da ya karatu a nan ma ya bada wannan labarin bada labarin wani da ya yi irin wannan ya kashe wani kawai saboda daɗi bindiga ko wasu ɗan samu saɓani kawai ya ɗauki bindiga ya halbe shi to wannan din da aka kashin matan shi tana da ciki aka aka ci da tsara wancan har aka haifi dan har dan yayi wayo yana tsare kusan shekara bakwai zuwa takwas tukun dan yayi wayo aka ce to ba ake kashe babanka da ka tashi baka san babanka ba ko to gashi nan ka da kake so yace a kashe shi aka aka fito da shi bainal jama'a aka sun kuyar da shi aka dauki takobi mai kaidi aka daga aka cire wuyan shi ya fada ƙasa to ka faɗa mun wanda ya ga wannan gobe zai kashe wani Allah ce wa lakum fil qisasi hayatun ya ulil albab Allah ce akwai rayuwa a kisasi inda in mutum yayi za a yi masa wani ba zai sha'awar yi amma kasashen da ba a wannan nan ake samun yan daɗi bindiga akwai yan daɗin bindiga a Saudi Arabia ne to ka yi mana kwanan nan ko wata hudu bai kai ba bai ma kai wata uku ba ina tunanin haka wani babba ne dan royal family ne a saudiya shi ma ya karya dan uwan shi da bindiga mahaifiyan wannan tana raye ta ce wallahi sai an kashe wanda ya kashe bindiga haka gashi gashi an nuna su sun zo gidan da yan uwan shi da waye duk wani dukiya suna da kuɗi ga zinari ga waye sun zuba ta ce wallahi ko da ai yadda dan ta yi tafi to dan kowa ma ya tafi haka aka zo da shi gaban mutane aka cire kanshi to kwanahun gobe kanin shi zai yi amma da sun bada kuɗi an karfa ba gobe ba yake zan kashe kan kashe banza ba haka ke faɗa a Najeriya ba yake ce zan kashe kan kashe banza shi a tunanin shi wai ya kashe banza wai a tunanin shi ya kashe banza kaji wawa ai hakuri amma wawa ne ba lahira ba ne ba lahira ku akwai lahira ai da in ya kashe annafsu bin nafsi ana yi ya kashe shi kenan shi ma zo da shi bainal jama'a ba ana zuwa da shi ne a tara sai an sanar rana kaza za a kashe wani da wani da wani suke kisa iri kaza za a tara kuna kallo za a tsaya tsuguna a ɗauki takobi wa samu gwani tsara tafiya ɗaya irin wuka mai ce ma jini na wuce din nan a ce ma jini ya wuce za a cire wuyan ka ko ba jini a takobi sai wuyan ya faɗi ku jini ya fara tsara an wuce gurin to kaga wannan yana cikin waɗanda ko musulmi ne yayi za a kashe shi sai na uku wan tariku li dinihi al mufariqu li jama'a wanda ya bar addinin sai ya bar musulunci mutum musulmi ne kawai ana zaune sai yi rinda sai ce shi ya bar musulunci sai ce shi ya bar musulunci to yustatab yustatab salatata ayyam za a kama shi a tsare a ne ba shi kwana uku ya tuba ya dawo in ya ki dawowa shi ginin sai a fatar da shi shi kuma ya kane hibzal liddi daga lokacin da aka bari to addinin sai zama abun wasa kamar yadda ya zama a Najeriya yau mutum ya ce ya musulunta ko mutum ya ce ya koma ruwa satin da ya wuce a wata makaranta na gaba da sakandare a garin nan ina kiran suna haka haji na gama lectures sai na sunan hadiza mu'azu da na gaina yanayin ta mun gama sai na kira ta na dan mata nasiha sai nake ce mu ai ba musulma ba sai ce hmm, what kuma sunan hadiza mu'azu me ya faru wai lafiya ta koma ta bar musulunci su bakwai da mamansu mamansu babansu ya waya musulunta da ita sai aure ta lafiya sun rabu da ita da yaran su suka sake goma yara bakwai amma da akwai hukuncin nan ba zai faru zai faru kuma da hijabi take kullum wallahi hijabi ta ya wuce gwiwa kullum waye irin hijabi a hijabi ya wuce gwiwa kullum haka take da saboda ta riga ta saba da shi amma kaga da da ana hukunci haka ba zai faru ba in ka zo shiga za a faɗa maka to an shiga ba fita za ka you have to prepare your mind cewa musulunci za ka cewa musulunci za ka Allah ka shirye da to waɗannan su ne abubuwa guda uku da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya lissafa a wannan hadisin abubuwan da suke halalta jinin mutum ko da musulmi akwai wasu abubuwan waɗanda ba wannan ba daga ciki akwai liwafi hadisi ingantacce a cikin sunan na Imam tirmidhi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan kuka kama waɗanda suke aiki irin aikin mutanen annabi lut faqtulul qatil faqtulul fa'ila wal maf'ul bihi yace ku kashe wanda ke yin liwadin da kuma wanda ake liwadin da shi duk a kashe su duka hukuncin su kisa ne inda maluma suka tattauna shine ya za a kashe su wasu maluma suka ce sai a musu kwatankwacin irin yadda Allah ya halaka mutanen annabi Lut ya Allah ya halaka su ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan Allah ce ya juya garin upside down sa'annan ya musu ruwan duwatsu haka Allah ya musu suka ce sai a samu wani guri da ya fi ko ina tsaye a garin sai a haura da mutum sai a sako shi kai shi ta ƙasa lokacin yana kan zuwa wasu kuma suna ƙasa sun yi saiti da duwatsu yana tira da wuya sai su bi shi da duwatsu har ya mutu suka ce kaga an kwatanta mishi irin yadda Allah ya halaka mutanen annabi Lut wanda wasu maluma suka suka faɗa ke wasu maluma suka gani a an mishi za ba laifi a kashe shi da takobi ko na ko ta hanyar rataya ko na mai kama da amma dai hukuncin sa hukuncin menene kisa ne haka wadda ya kwanta da dabba mutum ya kwanta da dabba da farko shi dabban ba za a ci ba har abada kashe dabban za a yi sannan shi ma wanda ya kwanta da dabban hukuncin shi a kashe shi an fahimta ku imam ibn rajab alhambali rahimahullah ta'ala a cikin littafin jami'ul ulumi wal hikam sharhin arba'una hadith ya kawo duka waɗannan bayanan da malabayanan malabayanan malaman fiqh cikakku akan wannan matsala sa'annan wanda ya auri muharramansa mace muharramansa ce kila mahaifiyarsa ce kila matan mahaifinsa ce wanda dai shari'a ya haramta mishi aurenta sai ya aure ta shi ma a shari'ar musulunci hukuncin sa hukuncin kisa ne an faɗa ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi sai na ali cewa ga wannan mutumin fada baban shi ya rasu watannin baya wai yau za a ɗaura masa aure da matar baban shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai na ali ya tafi gurin in aka ce an ba shi auren ya ce ya karfa kafin ya rufe baki kan shi ta gashi zuwa ƙasa haka manzo Allah ya ce in aka ce an ba shi sai ce ya karfa to kafin ya rufe baki kan shi ta yi ƙasa kama irin wannan aikin sai su sai na ali ke yi da gaba, yanzu a yi kawai sai da dawa ce ma annabi an gama next assignment a gane ku to waɗannan duka suna cikin waɗanda musulmai ne kuma ya halatta a kai sai kuma ashabu tugat ashabu tugat ashabu tugat su ne waɗanda ake da shugabanci tsarin shugabanci irin tsarin shugabanci na musulunci kwana kiransu ahlul baghi ana ga su ahlul baghi waɗanda ake da an ana da tsari tsarin shugabanci irin na musulunci ana tafiya akan tsarin musulunci an yadda za a tafiya ne hukuncin qur'ani da sunna ba tsarin demokrasi kawai ke su su balle su ja gefe su ce to su kuma su dole sai sun wa wannan shugaban juyin mulki to suna kira ahlul babi to su ma ya halatta a musulunci a yi musu wa'azi sun suka gidi a yake su an gane a yake su amma duka waɗannan fa za a yake su za a kashe su amma kuma sunansu ne musulmai ba wai sun bar musulunci in banda wanda ya rida duka sauran za a yaƙe su ne amma sunansu menene sunansu musulmai za a yaƙe su waɗanda aka kashe daga cikinsu za a musu wanka a musu sallah a binne su a makabartan wa musulmai sai dai wanda ya ridda shi za a kashe shi ne saboda ba musulmi ba ne an fahimta ku amma haka a ahlul bagi za a yaƙe su yasa ahlul bagi ko da da aka toya kansu su ma sun faso makami sun zo su yaƙi musulman da suka zo su yaƙe su duk da haka ba za a kawo matansu a matsayin bayi ba Wannan suka yi faranda a cikinsu ba za a rike su a matsayin bayi ba ba za a kwashe dukiyansu a matsayin ganima ba a'a dukiyar da suka bari za a raba magadansu ne saboda menene su musulmai ne an fahimta ku wani sai kira da ahlul baqi nan daga cikin waɗanda ya halatta a kashe ko da yana kiran kanshi musulmi shi mutum balagagge kuma ya ce ba zai yi sallah ba balagagge ne ya ce ba zai yi sallah ka san me hukuncin sallah a musulunci ce eh na san hukuncin sallah wajibi ne ka san rashin yin sallah yin ridda ne ce eh na sani amma ba zan yi ba ba za ka yi ba eh to sai a bashi dama na salloli biyu masu lokaci iri ɗaya shine ko Azahar da la'asar ko magariba da isha bai yi Zahar ba za a jinkirta mishi har la'asar bai yi la'asar ba za a jinkirta mishi in har rana ta faɗi still bai yi ba za a kashe kuma wannan za a kashe shi ne a matsayin ya yi ridda za a kashe shi ne a matsayin ba musulmi ba ne a matsayin ba mai ba ba musulmi ba ne an fahimta ku wannan suna cikin waɗanda ya wajaba a musulunci a ɗaga takobi a kansu to amma duka wannan hukuncin wane ne ke da ikon yi hukuma ba hukunci na ba ne ba hukuncinka ba ne dalila kai abin da ke kanmu shine mu faɗakar mu faɗi hukuncin Allah amma zantar da hukuncin ba shi a hannuna ba shi a hannunka yana hannun waɗanda suka yadda su ne jagorori su ne hukuma an fahimta ku ko ba za ka ce wai saboda to ai hukuman ba sa yi saboda ka ai ya dace a shara bai baka wannan damar? hukuman ba sa yi ko mai hukuman za su mutu za su koma ga Allah ko ba haka bane Allah zai kama su kowa kuma Allah zai tambaye shi ne akan abin da shi Allah ya tsora mishi Allah bai tsora maka wannan ba saboda Allah ba zai tafi ka akai ba sai dai in ba ka faɗakarwa kana da iko faɗakarwa ba ka yi to sai Allah ya tambaye ka akan laifin kin faɗakarwa amma ba laifin kin zantar da hukuncin ba an fahimta ku saboda haka kar wani ya kashe maka wani kawai ka ɗauki makami ka bi shi gida ka ce ga haka je karama a kar wani saboda kawai kun kai ku hudu ko ku biyar kun gan shi ido da ido yana zina kuma ya taba aure ko yana da aure yanzu ko sai ku kama hanya ku yau ku kashe shi yaya ai hukuncin Allah kenan akai shi kuma ta muku hukuncin Allah akan ku yanzu za muku za a kashe ku na kun kashe musulmi an fahimta ku kuma tsarin shari'ar musulunci shine in mutum miliyan ɗaya suka haɗa kai suka kashe mutum ɗaya dukkan su miliyan ɗaya an kashe su dukkan su an kashe su mun san dalili in ba a yi haka ba to zai zama kofa zai zama ina jin haushin ka zan haɗa baki da mutum ko ko sai mu haɗu mu kashe so da mun san in muka kai mu hudu ba za a bi ba sai kira ce to dukan ku hudu sai an kashe ku kaga an toshe kofar me kofar bar wannan shine shari'a Allah madaukakin sarki ya samu dace to in ba irin waɗannan abubuwan da ya waje ba na ɗaga makami akan mutum musulmi ba to haramun ne a matsayinka na musulmi ka ɗaga makami akan ɗan uwanka musulmi hasali ma yana sabautu mutum shiga wuta annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan taqal muslimain bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi an-nar ce idan musulmai biyu suka fuskanci juna da takobi da makami to da wanda ya kashe da wanda aka kashe duka su yan wuta ne manzo Allah sahabbai suka ce hada fa hada alqatil fa ma suka ce eh wannan shi shi ya kisa wannan abu hukuncin a fili yake dan wuta ne wa man mutul mu'mina muta'ammidan fa jazahu jahannama qalila fiha to fa ma balul maqtul shi wanda aka kashe fa shi ko me na shi mazalla ce fa innahu harisun ala qatl sahibi ai dama ne bai samu ba shine da zai kashe wannan ai ko ba haka bane ai yanzu ya zama shi a kashe so da bai samu daman me ba kashe wancan mu saboda shi ba zama dan wuta bini yake so da ninyin da yazo da shi amma kuma akwai gurin da in ka kashe mutum a matsayin ka na ba hukuma ko ba za mu komai ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa in mutum ya fuskance ka da makami yace ba ni dukiyanka manzo Allah ce karka bashi sabas suka ce in ya yake ni, fa manzo Allah ce ka yage shi sabai suka ce in na kashe shi bai ce ka kashe banza in ya kashe ka bai ce ka yi shahada kaga musulmi ka kashe amma kuma ka kashe banza so da me yanzu ya zo ne maka ta'addanci ka dukiyan ya ce ba ni ce ba zan bayarwa. ya kama ka kai ma ka kama shi ya ɗauki makami kai ma ɗauka yanzu kana menene man kutila duna malihi man kutila duna irdihi man kutila duna ahlihi duka manzo Allah ce fa huwa shahidun an kashe ka ne so daga kara kana hanyar kare dukiyan kana hanyar kare iyalanka zai ma yanka ko kanwarka ko yarka ko mamanka ko matanka so da yana rike da bindiga so zai kwanta da su zai musu dadi kuma yau sai ka zauna kana bari sha sha sha to in bai kashe ka ba gurin zaka dawo ma duniyar ne kuma shi ya ce kashe ka kafin lokacin ka ne ba zai yiwu bayi ba zai yiwu bayi ka kama shi da rikici ku yi damben bala'i in an kashe ka kai shahada kuma ka mutu da mutuncinka kuma har duniya ta zai ta maka addu'a ke ya yadda a wulakanta tsaro shi ya yadda a wulakanta matan shi sa laraba ko da mace ce wallahi mace ba ta da a gabanta wani wulakanta mijinta wallahi sai sai na karfin ce gari amma ka san inda matsalar take ne a mun daina tsoron Allah ne sai Allah ya ba mu da tsoron mutane wallahi ya kacin dalili ke wallahi karka kara karka rai amma na rantse da Allah inda za mu rinka tsoron Allah yadda ya dace wallahi ba wanda zaka ji tsoron shi ba ga sahabi bane kau kai shi yace a mishi hukuncin kisa me ja wannan wallahi tsoron Allah ne ba tsoron mutuwa ba tsoron mutuwa me me menene ah, wannan Musa bin Umar ya fara yake wallahi larihul ka'aba larihul janna inni la ajidu hudur ana dawo ba yana wallahi shin aljanna nake ji kaga mun daina tsoron Allah sai Allah ya bar mu tsoron mutane Allah ka wada ta mu wa tsoron Allah abun da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki wa mulada kai kuskure Allah dauki sarki ya kai mana wa alaihi wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi